وما يكذب به الا كل معتد اثيم babu wanda yake karyata wannan rana sai mai ƙetare iyakokin Allah kuma mai yawan sabonsa.